Daga nan Tehran, Radio BOH Hausa ke magana. إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء وسع كرسيه السماوات والارض ولا يئوده حفظهما وهو العليم صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآله اللهم صل على صل على محمد اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وآله اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وآله Radio Hausa VOH ne yake magana a cikin shirin sa na safe. Zango na farko a jerin shirye-shiryen da muka sabaka muku. Masu sauraro Assalamu alaikum barkan kuro haka da fatan kuma an wayi gari lafiya. A jerin shirye-shiryen da muke dauke da farko dai akwai labaran duniya. Muna kuma dauke da shirin na duniyar mu a yau. Bayan su kuma sai shirin na muryoyin ku masu saurare. Daga nan kuma muna dauke da shirin na amsoshin fikihu. sai kuma shirin afirka a yau wanda zai kasance cikamakin jerin shirye-shiryen namu na wannan safiyar waɗannan da yarar allah su ne shirin abubuwan da za mu kamo ku a cikin shirin namu na wannan lokaci da fatan kuma masu turare za su kasance da mu daga farkon su har zuwa ƙarshe jama'a masu saurare assalamu alaikum muna sanar da ku cewa radio voh hausa da ke karkashin tashar hausa tv jamhuriyar musulunci ta iran na watsa shirye-shiryensa ne har sau uku a kowace rana. Shirinmu na farko daga misalin karfe 6 da minti 53 zuwa 7 da minti 50 na safe. Agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi wato karfe 5 da minti 53 zuwa 6 da minti 50 na safe. Agogon GMT da kuma Ghana a kan mita 19 kHz

Masu sauraro da fatan an wayi gari lafiya. Hassan barka ne da sauran abokan aiki ke muku sallama a cikin shirin namu na wannan lokaci. Jerin shirye-shiryen da muke dauke da za su zo maku ne bayan Abdullahi Salihu Usman Katsina ya fara karanta mana labaran duniya. To da farko ga muhimman kanunsu kamfanin dillancin labaran associated press ya bayar da rahoton cewa taliban za ta ta kafa gwamnatin musulunci a kasar afghanistan rasha na shirin kiran zaman gaggawa a kwamitin tsaron majalisar ɗinkin duniya a kan batun kasar afghanistan a najeriya kuwa an kafa dokar hana fita a jihar plateau yanzu kuma ga cikakkun labaran dake-dake kamfanin dillancin labaran associated press ya nakalto daga ɗaya daga cikin manyan kusoshin ƙungiyar taliban cewa ƙungiyar tana shirin shalanta kafa gwamnatin musulunci a ƙasar afghanistan a cikin rahoton da kamfanin dillancin labaran na associated press ya bayar ya sanar da cewa ɗaya daga cikin manyan jagororin ƙungiyar taliban ya tabbatarwa kamfanin dillancin labaran da cewa daga cikin fadar shugaban ƙasar afghanistan a birnin kabul za su shalanta kafa gwamnatin musulunci a ƙasar afghanistan rahoton ya ce jigon na kungiyar ta taliban ya bukaci a sake sunansa domin kowa ba hukumance ne ya magana ba amma dai wannan shine abin da suke shirin aiwatarwa bayan kawar da gwamnatin kasar ta afghanistan a cewar sa a jene dai mayakan kungiyar ta taliban suka shiga birnin kabul fadar mulkin kasar afghanistan da suka kwace iko da birnin baki daya tare da kafa tutocinsu a dukkanin sassan birnin maimakon tutar kasar ta afghanistan wani lamari dai ya faru ne ba tare da wani dauke ba daɗi tsakanin dakarun gwamnati da kuma na mayakan taliban ba inda jim kaɗan bayan shigar mayakan na taliban a birnin kabul shugaban ƙasar ashraf gani ya sanar da yin murabus kuma ya bar kasar zuwa birnin muscat na ƙasar oman ashraf gani ya ce ya yi murabus ne kuma ya bar ƙasar afghanistan domin kaucewa shiga cikin fada da kuma zubar da jini a tsakanin al'ummar afghanistan inda ya ce matakin nasa shine maslaha ga kasar ma'aikatar harkokin wajen kasar rasha ta sanar da cewa gwamnatin kasar tana tuntubar sauran mambobi na kwamitin tsaron majalisar ɗinkin duniya domin gudanar da zaman gaggawa akan batun kasar afghanistan tashar rasha ta dai ta ba da rahoton cewa manzan musamman na shugaban kasar rasha akan harkokin kasar afghanistan zamir kablov ya sanar da cewa rasha tana kokarin ganin cewa kwamitin tsaron majalisar ɗinkin duniya ya gudanar da zaman gaggawa domin tattauna halin da ake ciki a kasar afghanistan ya ce yana da tabbacin cewa da wuya zaman zai iya sauya yanayin da ake ciki a kasar a halin yanzu domin kotun kafin wani lokacin ne ya kamata a gudanar da irin wannan zama domin ɗaukar matakan da suka dace wajen tunkarar lamarin amma jami'in na rasha ya ce rasha za ta ci gaba da yin yakacin kokarinta domin ganin cewa yakin basasa bai barke a kasar afghanistan ba kuma a cewar sa dole ne kwamitin tsaron majalisar ɗinkin duniya ya tilasta wa dukkanin ɓangarorin siyasar ƙasar afghanistan komawa kan teburin tattaunawa ta jama'a masu saurari kada a sha'afa labaran da suna zo muku ne daga hausa radio boh a birnin tehran ministan harkokin wajen kasar iran ya bayyana cewa abin da ke faruwa a kasar afghanistan a halin yanzu sakamako ne na abin da siyasar kasashen yammacin turai ta haifar a kasar a cikin wani bayani wanda ya wallafa a shafin sana na minista harkokin wajen kasar iran muhammad jawad zarif ya yi ishara da cewa siyasar kasashen yammacin turai ce ta haifar da dukkanin abin da ke faruwa a kasar afghanistan ce abin da yake faruwa a halin yanzu a kasar ba zai sanya iran ta dakatar da yankurin da ta fara ba na ganin cewa ta haɗa dukkanin bangaren siyasar kasar domin ci gaba da tattaunawa da kuma samun fahimtar juna zarif ya ce matakin yaƙi tsakanin al'ummar afghanistan ba shine mafita ba kuma ba zai taba zama mafita ga matsalolin da ƙasar ta fada a cikinsu ba a duk yanayin da aka shiga hanyar sulhu da fahimtar juna a matsayin 'yan uwa da kuma 'yan ƙasa guda ita ce kaɗai mafita hakan kuma zarbi ya bayyana mamayar amurka da sauran ƙasashen yammacin turai da suka yi wa afghanistan a tsawon shekaru ashirin da cewa hakan bai haifar wa al'ummar ƙasar afghanistan da komai ba illa ƙarin matsaloli da kuma jefa ƙasar cikin mawuyacin hali wanda a cewarsa hakan yana kara tabbatarwa duniya da cewa kasashen yammacin turai burin da suka sanya a gaba shine kawai ke da mahimmanci a wurin su ba al'ummomin duniya ko makomar kasashen su ba gwamnatin jihar plateau da ke tarayyar najeriya ta sanar da kafa dokar hana fita sa'o'i 24 a karamar hukumar jos ta arewa domin shawo kan matsalolin tsaro waɗanda suka addabi yankin don bayan kisan da aka yi wa wasu matafiya sama da 30 a unguwar gada biyu gidan radion faransa ya bayar da rahoton cewa sanarwar wadda daraktan yada labarai na gwamnan jihar dr makot simon macham ya sanya wa hannu ta ce daga karfe biyu na yammacin jiya wato 15 ga watan agustan shekara ta 2021 ba a buƙatar ganin jama'a a wajen gidajen su macham ya ƙara da cewa wani bukata ta biyo bayan irin zaman zulumi wanda aka shiga ne da kuma barazanar barkewar rikici wanda zai iya kai ga rasa rayuka da dukiyan jama'a gwamna lalan na jihar plateau ya buƙaci jama'ar jihar plateau da su mutunta dokar domin ci gaba da zama gidajensu da kuma baiwa jami'an tsaro damar gudanar da aikin su na tabbatar da zaman lafiya a yankin sanarwar gwamnatin jihar plateau dai ta ce dokar hana fita sa'o'i 24 ta fara aiki daga karfe biyu na yammacin jiya da kuma za a ci gaba da aiwatar da wannan doka a karamar hukumar jos ta arewa har zuwa abin da hali ya rahotanni sun ce kisan matafiya waɗanda suke wucewa a mota da aka yi a cikin birnin jos akan ya haifar da zulumi da kuma rashin kwanciyar hankali a faɗin birnin majiyoyi a garin jos dai sun ce an ji ƙara harbe-harbe a wasu unguwanni yanda kwamishinan yaɗa labarai na jihar damanjan shaidawa manema labarai cewa tuni aka baza jami'an tsaro bayan akwai lamarin domin tabbatar da zaman lafiya yayin da kuma aka kama wasu daga cikin waɗanda ake zargin cewa suna da hannu a wannan kisa ta jama'a masu rari ƙarshen labaran duniyar kenan To a da Abdullahi Salihu Usman kazi na ɗauke da labaran duniyar. A yanzu kuma za mu kai ga taskar mota shirye-shirye inda kuma za mu farawa da shirin na duniyar mu a yau. duniyarmu a yau. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku haka warhaka barkan kuma da sake saduwa da ku a cikin wannan shiri na duniyarmu a yau. Shin da kan yi dubi a kan wasu daga cikin muhimman lamura da suke wakana a mataki na duniya tare da yin bita akan su da kuma yin fashin baki. Shirin namu na yau da Allah dai zai dubi ne akan halin da ake suke yankin gabas ta tsakiya da kuma zama rashin tabbas da ake ciki a tekun Oman da kuma wasu bangarorin tekun fasha da kuma iyakokin labanan da palestino da isra'ila ta mamaye da kuma yin dubi akan mahangar masana dangane da waɗannan batutuwa sai a biyo mu sannan a hankali domin jin cikakken shirin. makonnin baya bayan nan dai ana ci gaba da zama cikin wani yanayi na rashin tabbas a yankin gabas ta tsakiya sakamakon wasu abubuwa waɗanda suka ta faruwa a jere wanda hakan ya sa al'ummomin ƙasashen yankin su da ido domin ganin irin abin da zai iya kai ya komo a yankin tun bayan kai wasu hare-hare da aka yi a kwanakin baya akan wani katafaren jirgin ruwa mallakin isra'ila a cikin tekun oman wanda ya sanadiyar ragargacewa wani bangaren jirgin da ma kashe wasu daga cikin ma'aikatan jirgin wannan ya sa a lokacin isra'ila ta yi ta barazana da kuma babatu a kan kasar iran musamman ma ganin cewa an yi amfani da jiragen yaƙi marasa mutuki wajen ƙaddamar da wannan hari wanda isra'ilan ba ta yi wata ba wajen zargin iran da aiwatar da hakan da farko dai amurka da burtaniya sun fara zargin kasar ta iran da cewa tana da hannu kai tsaye wajen ƙaddamar da wannan hari akan katafaren jirgin ruwan na isra'ila a cikin tekun oman to amma daga bisani birtaniya ta fito ta bayyana cewa babu wani dalili wanda yake tabbatar da cewa iran din ce take da hannu kai tsaye wajen kaddamar da wannan hari amma dai akwai abubuwa da dama waɗanda suke bita akan su domin tabbatar da hakikanin wanda yake da hannu wajen kai wannan hari ita ma ta bangaren amurka wadda ta yi zargin cewa iran din tana da hannu wajen kaddamar da wannan hari din ta ce bata da wasu gamsassun dalilai waɗanda suke tabbatar da hakan amma dai zato mafi karfi shine iran din ce take da hannu wajen kai harin musamman ma yadda aka yi amfani da wani jirgin yaƙi maras matuki wanda dukkanin yankin gabas ta tsakiya babu wata ƙasa wadda take da ci gaba na ƙera jirage marasa matuƙi na yaƙi kamar ƙasar ta iran da kuma iran din ce kawai za ta iya yin amfani da wannan damar wajen sarrafa irin waɗannan jirage wajen ƙaddamar da wannan hari wanda bisa hakan ne amurka ta dora zargin nata akan ƙasar iran to amma daga bisani bayan dukkanin waɗannan bayanai da ma'aikatan tsaro na ƙasashen burtaniya da amurka suka yi dangane da zargin da suka yi wa ƙasar ta iran da kuma tabbatar da cewa ba su da wani dalili da kamime na zargin ƙasar ta iran akan kai hari akan jirgin ruwan na isra'ila amma daga bisani kuma amurka da burtaniya da isra'ila da kuma romania sun haɗa kai wuri guda inda suka tabbatar da cewa iran ɗin ce ta kai wannan hari bisa ga wasu dalilai waɗanda suka bayar daga ce kuwa har da cewa a lokutan baya an kaddamar da wasu har hare makamantan wannan akan wasu jiragen na isra'ila kamar da kuma suka bayyana cewa watakila hakan ba zai rasa nasawa ba da wasu har hare da suka ce isra'ila ta kaddamar akan wasu sansanoni waɗanda suka ce na sojojin iran ne da kuma ƙungiyar hezbollah cikin ƙasar siriya wanda suke zaton cewa watakila hakan ya zo ne a matsayin martani akan isra'ila ta hanyar tarwatsa wannan katafarin jirgi nata a cikin tekun oman tun daga bayan lokacin da amurkan da birtaniya da kuma romania game da isra'ila suka hada kai dangane da wannan batu sakataren harkokin wajen kasar amurka ya fara kai komo a kwamitin tsaron majalisar ɗinkin duniya a ƙoƙarinsa na ganin cewa ya haɗa kan dukkanin mambobin kwamitin tsaro na majalisar ɗinkin duniya wajen fitar da wani ƙuduri wanda za a yi amfani da shi domin tunkarar ƙasar ta iran amma sai dai ya fuskanci cikas domin kuwa wasu daga cikin kasashe mambobi a kwamitin tsaron majalisar ɗinkin duniya ba su amince da wannan tuhuma ta waɗannan kasashe akan ƙasar iran ba daga cikin kasashen da suka yi watsi da wannan tuhuma kuwa har da ƙasar rasha da kuma ƙasar china inda rasha ta bayyana cewa babu wani dalili wanda zai sanya a zargi iran da hannu kai tsaye wajen ƙaddamar da wannan hari akan jirgin ruwan isra'ila matukar dai ba ƙaddamar da wata hujja kwakwara wadda za ta nuna a bayyane cewa iran din ce ta kaddamar da wannan hari ba ko kuma iran din da kanta ta fito ta yi furucin cewa ita ce take da alhakin kaddamar da wannan hari tun daga wannan lokaci hunkuran na sakataren harkokin wajen kasar amurka a kwamitin tsaron majalisar ɗinkin duniya ya fuskanci tsaiko da kuma cikas bayan wannan lokaci kuma amurkan da birtaniya game da rumaniya da isra'ila sun dawo yankin gabas ta tsakiya domin samun goyon bayan kasashen larabawa musamman ma waɗanda suke da kyakkyawar alaƙa da su domin haɗa kai da su wurin ɗaukar mataki na ƙuntatawa ƙasar ta iran da kuma cutar da ita duk da cewa dai da dama da gasken kasashen larabawan yankin tekun fashin da ma wasu larabawan yankin gabas ta tsakiya suna nuna tsoro matuka dangane da ɗaukar kowane irin mataki na fuskantar ƙasar iran saboda rashin tabbas akan abin da zai biyo baya wanda kuma martanin da iran za ta iya mayarwa akan duk wani mataki na tsokana a kanta su ne za su fi cutuwa fiye da kasashen birtaniya da kuma romania game da amurka waɗanda suke nisan dubban kilomitoci daga yankin gabas ta tsakiya a cikin irin wannan yanayin ne kuma isra'ila ta kaddamar da wasu hare-hare a kasar labanan a kudancin kasar inda ta kai hari da jirgin yaƙi a kan yankunan gonakin shaba'a da kuma wasu yankuna da suke kan iyakan labanan da kuma falasɗinin da isra'ila ta mamaye wanda kuma bayan wannan lokaci ne mayakan ƙungiyar hezbollah su ma suka mayar da martani a kan isra'ila da gomomin makaman roka wanda hakan ya sa alatilas isra'ila ta dakatar da har-haren nata bayan kai hari da isra'ila ta yi akan kan kasar labanan bani gats ɗaya daga cikin manyan hafsoshin sojin isra'ila ya fito yana barazanar cewa sun shirya tsab domin kaddamar da munanan hare-hare a kan kasar ta iran inda yake barazanar cewa za su ragargaza wasu daga cikin muhimman wurare na kasar iran ɗin da gaske har da wasu tashoshinta na nukiliya to sai dai janar hussein salami babban kwamandan dakarun kare juyin juhal musulunci na kasar ta iran wato irgc bai wata wata ba wajen fitowa ya mayar da martani akan babban hafsan hafsashin sojan na isra'ila inda ya bayyana cewa kasar iran ba ta boyewa a duk lokacin da ta kaddamar da hari akan makiya wanda kuma babban misalin hakan shine harin martani wanda iran ta mayar akan sansanin sojan amurka na ainul asad wanda yake cikin kasar iraki wanda ya yi sanadiyar ragargaza kayayyakin yaƙi masu tarin yawa da jikkata ɗaruruwan sojojin amurka da suke cikin wannan sansani wanda kuma a daidai lokacin iran ta fitar da sanarwa cewa ita ce ta kaddamar da wannan hari kuma a shirye take ta kaddamar da wasu har-haren waɗanda suka fi haka matukar amurka ta yi gigin yin wani shishigi a kan ƙasar ta iran janar salami ya bayyana cewa ba su da wani tsoro akan duk wata barazana ta isra'ila a duk lokacin da ta shirya za ta iya kawo harin domin kuma sai ta saurari abin da zai biyo baya an kwashe tsawon shekaru masu yawa dai ana jin barazanar isra'ila ta kai hare-hare a kan kasar iran to amma ba a taba ganin isra'ila ta yi wani gigi na kai hari ko da su ɗaya ne a cikin kasar iran ba bilhassali ma isra'ila a mafi yawan lokuta da take kai hare-hare a kan wasu ƙasashe ba ta faɗin cewa za ta kai hare-hare sai dai a kai hare-haren ba tare da ta bayyana cewa yarce ta yi hakan ba ta sha kai hare-hare a cikin kasar labanan da syria da iraki da ma yin wasu ayyuka na ta'addanci a wasu kasashen amma kuma za ta ɓoye kanta a matsayin bata da masaniya kan abin da ya faru to abin da ke da ban mamaki shine ita take barazana kai tsaye akan kaddamar da hare-hare akan kasar iran wanda kuma har inda yau take ba a taɓa ganin haka a aikace ba masana akan harkokin tsaro daga sassa daban-daban na duniya da suna bayyana dalilai da dama akan hakan cewa hari na isra'ila a kan kasar iran ba zai taba wuce fatar baki ba lamari ne wanda ba zai taba zama a aikace ba saboda dalilai da suka hada da cewa isra'ila ba ta san irin karfin da iran take da shi ba domin kuwa akasarin makaman da iran take mallaka ita ce ta kera abinta a cikin gida saboda haka babu kalmar sirri a hannun isra'ila ko amurka ko kuma wasu daga cikin kasashen ketare waɗanda suke da kyakkyawar alaƙa da isra'ila waɗanda za su iya bata bayanai na sirri akan makaman da ƙasar ta iran take da su balantana ta san yadda za ta fuskanci iran ko kuma ta yi amfani da wasu makamai wajen tankarar irin makaman da iran ɗin ta kera wanda hakan shine sabanin ƙasashen larabawa waɗanda isra'ilan take yi wa barazana kuma suke jin tsoronta saboda dukkanin makaman da suke da su makamai ne da suka saya ko dai daga ƙasashen burtaniya ko jamus ko amurka waɗanda kuma kai tsaye za su iya baiwa isra'ila dukkanin bayanan da suke bukata dangane da irin waɗannan makamai da ƙasashen larabawa suke mallaka domin ta san yadda za ta iya kare kanta daga duk wata barazana da wata ƙasar larabawa za ta iya a kanta bilhassali ma waɗannan ƙasashe za su iya baiwa isra'ila makamai kai tsaye kamar yadda kuma haka take a zahiri domin ta kare kanta daga dukkanin irin makaman da suka sayarwa ƙasashen larabawan matuƙar dai aka yi amfani da su wajen kai mata hari. sannan kuma wani dalili na biyu wanda masana harkokin tsaro din suke bayarwa shine cewa isra'ila tana da masaniya sarai akan cewa yin hakan yana a matsayin ganganci ne da kuma wasa da wuta a hannu domin kuwa tana da masaniya akan cewa abin da zai faru to zai iya zama sabanin abin da ta yi lissafi wanda kuma zai iya zama barazana ga makomarta baki ɗaya sannan kuma wani abu da masanan suka yi imani shi shine cewa isra'ila ba za ta taba tsokano yaƙi da ƙasar iran ba matuƙar dai ba ta samu izinin yin hakan kai tsaye daga ƙasar amurka ba samun izinin hakan shine amurka ta bata tabbacin cewa idan har ta shiga yaƙi da ƙasar iran to dukkanin abin da ya biyo baya amurka da kanta za ta shiga a cikin wannan yaƙi domin ta baiwa isra'ila kariya kuma masana kan harkokin tsaro suke ganin cewa a halin yanzu amurka ba a shirye take ta shiga duk wani yaƙi da ƙasar iran ba domin kowa hakan ba zai taɓa zama maslaha a gare ta ba kamar yadda hakan ba zai taɓa zama maslaha ga dukkanin ƙawayenta na yankin gabas ta tsakiya ba wanda hakan ne yasa kowane lokaci dukkanin matakai da amurka take ɗauka shine na ganin cewa ta takura wa iran ne ta wasu fuskoki da hakan ya haɗa da ƙaƙaba mata takunkumi da kuma ɗaukan matakai na takura mata ta fuskacin siyasa da dai sauransu wanda hakan zai sanya amurka ta kaucewa duk wani abin da zai iya sa ta yi fito na fito da kasar iran din ta fuskar soji ta jama'a masu wari lokacin da muke da shi da yarga ya riske mu dole nan za mu ja lizamin shirin sai idan allah ya haɗa mu a saduwa ta gaba za a je mu ɗauke da wani jigon kafin wani lokaci a madadin kowa da kowa nake muku fatan alheri a kasance cikin ƙoshin lafiya. Shirin duniyar mu a yau kenan tokar da a yi nisa dai ga shirin na muryoyin masu saurare. Ra'ayoyin masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. Masu sauraron Radio Hausa VOH barkan kurar haka barka mu kuma da sake saduwa a wani shirin na muryoyin ku masu saurare shirin da ke baku damar tofa albarkacin bakin ku kan batutuwan da ke ci muku to a kwarya Hassan barka ne ke muku sallama a cikin shirin. malami na farko sai ka fara da yayi mana kallabin shirin. Mai magana Abba Ma'amidun Baram daga Difa jamhuriyar Nijar da karamar hukumar Gudumariya mazauni kasar Libya. Mun yi Allah wadai da abin da ya faru a Jos. Matafiya sun tashi daga Bauchi zuwa zuwa garuruwan su aka tare su aka kashe su ba su ji ba ba su gani ba to wannan abin mun yi Allah wadai da shi kuma gwamnati ya ɗauki kwakwar mataki a kai tunda har na ji an ce an kama waɗanda ake zargi to gwamnati ya yi hukunci daidai da abin da suka aikata sunana abba mahamudu baram daga difa jamhuriyar nijar karamar hukumar gudumariya mazauni kasar libya birnin misrata salamu alaikum boh iran tv wato muryar jamhuriyar musulunci da iran mai magana usain sitar kasuwar kasuwar kwalliya da magaram a jamhuriyar Nijar. Na shigo shirin ne zan bayyana ra'ayina dangane da abin da ke faruwa a kasar Afghanistan wato inda 'yan ta'addan Taliban suka mamaye kasar sannan ma kuma suka kama fadar gwamnatin kasar. Gaskiya a eh, Amerika da kasashen turawan yamma gaskiya ba karamin kuskure suka tafka ba wajen janye dakarunsu wato sojojinsu daga cikin kasar. Kenan hakan yana nuna cewa lallai 'yan ta'adda da ke cikin sassan duniya wato suna ganin Taliban ta yi nasara a cikin kasar Afghanistan afghanistan wannan wata eh, eh, dama ce inda za su ga cewa lallai sun samu karfin gwiwa da kuma ainihin wani horo ko kuma taimako daga gwamnatin ta 'yan ta'adda ta kasar afghanistan da fatan za ku tashi lafiya assalamu alaikum sashen hausa a gidan rediyon boh mai magana ne na kwasan talba george patiskum ina so ne amfani da wannan dama da kira ga gwamnatin tarayya a game da abubuwa da ya faru ranar asabar sakamakon mutane sun zo sun yi bizitin din shek dair bauchi a kan hanyar su ta tafiya gida wasu daga cikin tsiraru na garin Jos suka tare su suka kashe su wasu suka ji musu raunuka to muna kira ga gwamnatin tarayya ta zakulo duk wani mai wanda akwai sa hannunsa ciki bayan haka muna kira ga dukkan al'ummar musulmai wanda suke Najeriya da kuma sauran kasashe su kwantar da hankalin su su yi hakuri kalubale ne yanzu a game da gwamnati gaskiya in har bata dauki mataki akan abubuwa da ya faru nan ba muna kira ga shugaban kasa Muhammadu Buhari ya gaggauta daukan mataki sarki ku huta lafiya da gami sauraron kwasan talabijin fatiskun daga arewa maso gabashin najeriya Assalamu alaikum rediyon Iran mai albarka. Suna na Lawan Alhaji Abbali wanda ke zamna a Agadas. Ra'ayina a yau akan wake ta abu a garin Jos. An kashe musulmi sama da talatin waɗanda ba su ji ba su gani ba ba su san hawa ba su san sabka ba. An tare su an kashe su. Kaga wannan abun rashin shari'a a ƙasa yana haifar da irin wannan abun. To in ka san in ka aikata za a aikata ma to ba za ka aikata ba. Don haka mahukumta su taso su tare wannan abun tun kafin ya kai inda ba a so yana da kyau a ce musulmi su haɗa kansu don haka ake kira da haɗin kai idan musulmi suka haɗa kansu to ba wanda isa ya walakanta su amma idan suka rarraba suka raba kansu to wanda ba kowa ba ma sai ya musu walakanci duk wanda ya san yan ɗarika na tijjaniya ya san ba mutane ne masu neman tashin hankali ba duk inda suke mutane ne masu neman zaman lahiya assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu BOH Hausa mai magana na agwa mai faci daga nan zandar to zan dan tsokaci a game da yan uwa musulmi wannan wanda suka je bauchi wajen dayar bauchi a taya wannan bayan allah wanda suka riga mu gidan gaskiya a taya su da addu'a ubangiji allah ya ji kansu allah ramshe su waɗannan kuma wanda suka yi wannan aika aika idan yan ta'adda ne idan irin wannan boko haram ne idan wannan mutanen gari ne yan wannan kabilu to ubangiji dai allah ya tuna asirin su allah bayyana su da gaugawa saboda sun yi abin da bai dace ba a gwamnatin najeriya ki tashi tsaye ki duba wannan abin al'amari a duba da gauga duk wanda yake da sa hannun shi a cikin wannan abin a bi kadin waɗannan wanda aka kashe ku na agwa mai faci daga nan zandar. assalamu alaikum sashen hausa na bh mai magana isu ne maɗabtai da magaram jamhuriyar nijar na kira ku daga nan maɗabtai da magaram muna jajanta yan uwa yan aljiya wanda aka ce gobara ta sahi sai ibtila'i na gobara wanda har rayuka al'umma sun mutu da muna kira wanda suka yi su Allah ya kansu Allah ya rahamshe su kuma wanda suka jikatta Allah ba su lahiya kuma muna kira ga gwamnatin aljiya suna da kyau ta taimaka wanda irin wannan abu ya shafa inda za a rage mutane raɗaɗin wannan bala'i na gode bh mai magana iso ne ma'aikatai da magaran jamhuriyar nijar na kira ku daga nan ma'aikatai ku tashi lahiya sunana mamman biniya yakuba awashe daga birnin tawa a jamhuriyar niger matakai da hukumomi suka ɗauka da ba da tsoro da aka ɗan yi ma mutane gabanin jarabawa kashi abin ya haifar da da ido ba za mu yi da na sani ba na kamar yadda sakamakon ya fito ɗalibai diya ba su yi nasara ba saboda wannan kamar rigakahi ne ake na zuwa gaba a shekarun baya ana samun ɗalibai diya da suke cin jaraba sai dai kuma idan suka je makarantu na gaba kuma a yi mamaki ta aka yi suka samu jaraba har suka huce aji na gaba to amma idan aka mika haka sai a samu ɗalibai wanda suna da ilimin wanda kuma zai iya zauwa daidai da takardar da ke hannun ɗalibai kuma ina kira ga gwamnatin Nijar da kada ta ja baya ta ci gaba da ɗaukar wannan mataki domin ceto fannin ilimi a Nijar ku tashi lafiya. To da wannan ne kuma zan jalin zamin shirin yanzu dai a madadin kowa da kowa musamman waɗanda aka jimriyon su. Ni Hassan Barka da na gabatar da shirin ce cewa da ku mu zamna lafiya tsakanin juna. Dokar da a shafa cewa ana tare ne da Radio Hausa biyu wacce daga nan birnin Tehran da muke zuwa muku yanzu kuma ga shirin nan na amsoshin fikiho. Amsoshin pekee huu. Audhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahi rahmanir rahim. Wa sallallahu ala Muhammadin wa alihi at-tahirin. Jamaa masuraru, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Barkan mu da sake saduwa a cikin wannan shiri namu na amsoshin fikihu. shirin da a cikinsa muke amsa tambayoyin da ku masu sauraro kuke turo mana waɗanda suka shafi al'amura na fikihu. To, a wannan shirin mun zaɓo waɗansu daga cikin tambayoyin da kuka turo kuma bi iznillah za mu ainihin amsa waɗannan tambayoyi. Shi wannan bawan Allah tambaya ne ya turo yake cewa ni mutum ne wanda yake mai kasuwanci na kan ɗauki kayayyaki ya dudduka kan bi ofis-ofis ina sayarwa da mutane to amma akwai waɗanda za su bani kuɗi hannu sai in siyan musu bisa wata kima wani farashi akwai waɗanda za su karɓa bashi to wanda zai karɓa bashi sai in ƙara masa wato bisa wanda zai sayi abun a hannu shin wannan abun da nake yi ya inganta ko bai inganta ba to abin da yake so ya nuna shine cewa irin cinikin da ake yi in za ka siya kuɗi hannu misali a ce wannan atamfa ce turmi guda duk wanda zai siya kuɗi hannu dubu biyu ce amma idan za ka siya bashi ne sai ƙarshen wata da yake kai ma'aikaci ne ko kuma dai baka da kuɗi yanzu to za ka ba da dubu biyu da ɗari biyar to yake cewa shin irin wannan cinikin ya inganta ko bai inganta ba to tambayar a fili take kuma al'amari ne da akwai da dama wanda suke irin wannan ainihin kasuwanci din to a nan sayar da irin waɗannan kayayyaki bisa bashi ta yadda cewa in mutum ya siya bashi za ka yi masa ƙari to wannan ba shi da wata matsala a cikin fikihu na jafariya matukar akwai yarjejeniya tsakanin mai sayarwa din da mai saye in dai shi mai saye din misali ya ce a tamfan tun da kuɗi hannu dubu biyu kake sayarwa to ni yanzu ba da kuɗi hannu na yadda zan baka dubu biyu da ɗari biyar lokacin da na samu kuɗi din nan ƙarshen wata ko kuma zuwa lokaci kaza idan suka yarjejeniya suka yarda suka aminta mai saye ya yarda mai sayarwa ya yarda to wannan cinikin ya inganta kuma ba a yi haramci ba kuma ya zama babu wata matsala a ciki wannan na ganin insha Allahu tambayar ta amsu dangane da wannan tambaya da kai ka amsanta a fili to wannan baiwar Allah abin da take tambaya dangane da abu ne da ya shafi shakku na bangaren alwala wato kenan nan bangaren sallah ne take cewa wato na yi sallah ne na idar bayan na idar da sallar sai nake shakkun shin wannan sallar da na yi na yi ta ne da alwala ko kuma ba alwala na yi ta wato tana shakku amma fa sai da ta yi sallar ta idar sannan wai yanzu kuma take tunanin shin sallar da ta yi ta idar dinnan lokacin da ta yi sallar akwai alwala tare da ita ko kuma ba alwala to irin wannan shakku ɗin amsar anan ita ce cewa idan mutum ya yi sallah ya kuma kasance ya idar da sallah sannan shakku ya bujiro masa cewa ya yi alwala ko bai yi alwala ba to wannan sallan ta tafi an yi ta an gama kuma ta inganta ba sai ya sake sallah ba ba sai ya yi wani abu daban ba a'a ita sallan ta inganta kuma ta riga ta tafi kenan insha Allah sai dai mai masa addu'a ko kuma mai mata addu'a Allah ya amshi wannan sallah amma dai ta inganta sallah din ba matsala abin da kurin yake a nan shine cewa sallan da za ta zo nan gaba to fa sai lalle sai an ji an yi alwala idan wannan sallan da mutum eh, baiwar Allah ta yi dinnan sallah ce ta azahar bayan ta izar da sallah azahar din sai ta fara shakkun shin sallan nan da ta idar ta yi da alwala ta yi ta ko ba alwala to ta dauka kurin ta yi ta da alwala kuma sallan ta inganta to amma in za ta tashi yanzu za ta yi sallar la'asar to fa yanzu dole sai ta je ta yi alwala ba za ta yi cewa a tun da waccan sallar ta azar an ce shikenan ta inganta ta ce to barin dora yanzu ma barin sallar la'asar a tunda akwai shakku a ciki yanzu tunda wannan sallar la'asar ba a yi ta ba yanzu ake son a yi to sai a je a yi alwala sannan a zo a yi sallar la'asar wannan ita ce amsar wannan tambaya bi izinillahi subhanahu wa ta'ala to da yake muna da ɗan sauran lokaci bari mu gani shi kuma wannan bawan allah wato tambaya yake dangane da al'amuran da ya shafi sadaki cewa yake cewa wato kamar ɗaurin aure ne aka yi amma a cikin ɗaurin auren nan sai ba a ayyana sadaki ba to yaya shin wannan aure ya inganta ko ko bai inganta ba tunda ba a ayyana sadaki a cikin ɗaurin auren ba to hakikatan dangane da irin wannan tambaya ko irin wannan yanayi za mu iya cewa akan samu yanayi biyu ne tunda ka ce kurin ɗaurin aure aka yi amma ɗaurin auren musamman a ɓangaren abin da ya shafi mazahaba ta ahalul baiti alaihi salam muna da aure da'imi muna da aure muwakkat to duk da cewa baka faɗi wanne ne a ciki aka yi ba a ayyana wato sadaki din ba to amma amsar dai a takaice ita ce in dai aka ce ɗaurin auren nan ɗaurin aure ne da'imi na dindindin ba ainihin ɗaurin aure ne na auren mutu'a ko kuma aure na wucin gadi ko kuma aure muwakkat ba to in dai auren ɗaurin aure ne aure da'imi to idan ba a ayyana sadaki ba ba matsala wannan auren yana nan idan ma ya kasance shi wanda aka ɗaura auren ya je ya sadu da matar ba a ayyana wannan sadaki ba to abin da zai biyo baya shine kurin daga baya in zai tashi ya ba da sadakin tunda ya riga ya sadu da ita sai ya duba ya ga cewa irin wannan matar da yanzu aka ɗaura musu aure irinsu irinsu in an tashi ba da sadakinsu nawa ake bayarwa shine wannan ake ce masa maharul mithil ko sadakul mithil sai i ɗauko kwatankwacin irin waɗannan matayen da yanzu ya aura ya ga irinsu sadakinsu nawa akan bayar to sai ba da kwatankwacin wannan sadakin daga baya ko da kuwa an ki ambaton sadakin da gangan ne lokacin ɗaura auren ko kuma bisa mantuwa auren yana nan aure ya yiwu ba matsala domin ba sharaɗi ba ne ɗaura auren da'imi na dindindin a ce sai an ambaci sadaki ba sharaɗi ba ne a bisa mazhaban ja'fariya saboda haka kenan daga baya ko da bayan sun sadu zai iya ba da sadaki din sai ba da wannan maharul misil ya duba ya kwatankwacin wannan matar irin su sadaki nawa akan bayar sai ya ɗauko kwatankwacin wannan sai ya biya sadaki din daga baya to amma idan auren da aka yi ba da'imi ba ne aure ne muwakkat aure ne na mutu'a to wannan ɗaurin auren idan aka yi shi ba a ayyana masa sadaki ba da gangan ne ba ayyana ba ko kuma bisa mantuwa to auren fa gaba ɗayansa babu shi auren ya zama batil bataccen aure ne bai inganta ba saboda shi sadaki a ayyana sadaki a auren mutu'a aure wanda yake muwakkat rukuni ne mai girma saboda haka in ku babu rukuni to al'amari ya ɓaci auren bai inganta ba kenan saboda haka dole ne a bambance tsakanin biyu din ina fata insha Allahu shi mai tambaya ya gamsu da wannan amsa insha Allah to saboda lokaci za mu tsaya nan wa sallallahu ala muhammadin wa ali muhammad amsoshin Vicky fikihu kenan to kuma ga shirin nan na Afirka a yau. Afirka a yau. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkanku da warhaka barkanku kuma da sake saduwa da ku a cikin wannan shiri na Afirka a yau. shirin da kan yi dubi akan wasu daga cikin muhimman lamura da suke wakana a nahiyar afirka tare da yin bita akan su da ma jin mahangar masana da kuma waɗanda lamarin ya shafa kai tsaye a cikin shirin namu na yau da allah za mu kammala jerin shirye-shirye waɗanda muka gabatar ne na tsawon makonni a jere da muke tattauna batutuwa da suka shafi shari'ar shek ibrahim yakubu zazzaki wadda ta kawo ƙarshe banda kotu ta bayyana cewa shi da mai sa da ake zargin su da aikata laifuka takwas ba su aikata ko ɗaya daga cikin waɗannan laifuka ba inda da ƙarshe kuma kotun ta wanke su kuma ta sake su a ranar 28 ga watan yulin da ya gabata a cikin jirin shirin namu mun ji ta bakin lauyoyi waɗanda suke kare shek ibrahim yakubu azizaki a tsawon lokacin da aka ɗauka ana gudanar da wannan shari'a wanda ya kai kimanin shekaru uku da watanni da kuma abubuwan da suka ta wakana a cikin tsawon shekarun da aka ɗauka ana gudanar da wannan shari'a a yau da Allah za mu karasa shirin ne da jin mahangar shugaban dandalin yada labarai na harka islamiyya da kuma da suke kallon wannan lamari daga bangaren su da fatan masu saurari za a bi mu a hankali domin jin cikakken shirin wanda ni abdullahi salihu zan jagoranci gamar gabatarwa daga nan hausa radio tehran To kamar yadda na ambata da farko cewa dai a cikin shirin namu na muna tare da shugaban dandalin yada labarai ne na harka islamiyya Malam Ibrahim Musa. Eh, Malam Ibrahim da farko dai muna maka barka da zuwa da kuma lalle marhabin a cikin wannan shiri namu. Sannan kuma eh, za mu so mu ji yadda kuka ji da wannan hukunci da kotu ta yanke na sakin Sheikh Ibrahim Alzazaki da mai ɗakin sa Malama Zinat Ibrahim. Ya kuke kallon wannan hukunci daga bangaren ku? To alhamdulillahi dai yan uwa ga baki ɗaya da sauran jama'a kowa cike yake da farin ciki da murna wanda yake bashi misaltuwa ko ina a muzaharori aka yi a wurare da dama da walimomi da tarurruka ana ƙara godiya da shukura ga allah maɗaukakin sarki da ya bamu wannan nasara da muka daɗe muna ta addu'a muna ta ƙoƙari a kanta yau shekaru biyar da rabi kusan ma dai muna iya cewa shekara shida kawai saboda 'yan watanni ne kaɗan suka rage a cika shekara shida sannan kuma wani abin ban jin daɗi dangane da wani al'amari shine shi alƙalin ya ƙara jaddada abin da muka daɗe muna faɗa cewa jagoran mu fa bai aikata laifin komi ba domin daga cikin abin da alƙali ya faɗa ya faɗa cewa tun farko ma bai kamata a kawo wa'annan tuhume-tuhumen ba guda takwas saboda wa'annan tuhume-tuhumen ana zargin an aikata su ne a shekara ta 2015 alhali kuma dokar da ake so a yi hukunci a kanta an kafa ta ne a 2017 to ya za a tuhumi mutum da laifin da ya aikata a lokacin da abin da ya aikatan ba laifi ba ne abin da shi alkali ma farko ya so mu jawo hankalin lauyoyin masu gabatar da kara da masu kare wanda ake kara kenan sannan kuma na biyu ya kara da cewa duka shaidun da su nan masu gabatar da kara suka gabatar ba su iya danganta wa'anda ake kara da waɗannan laifuka ɗin ba don saboda haka ne ya kori ƙarar gabaki ɗaya amince da buƙatar lauyoyin malam na abin da ake kira a turance no case submission wato ba abin da ma mutum zai tsaya ya kare daga tuhume da ake masa tun a shekarun baya da ake gabatar da shek ibrahim arziki da mai ɗakin nasa a gaban kotu kafofin yaɗa labarai da dama suna yin magana a kan irin yanayin da suke ciki na buƙatar kula ta fuskar lafiyar su saboda yanayin jikin nasu da kuma irin matsalolin rashin lafiya da suke fuskanta eh, wani yanayi suke ciki a halin yanzu bayan sakin su dangane da lamarin lafiyar tasu hakika su malam suna cikin mawuyacin hali na rashin lafiya dama kamar yadda kowa ya sani su malam sun yi fama da wato guban sinadarin led a jikinsu sannan kuma likitoci sun tabbatar cewa akwai ɓaraguzan harsasai har yanzu a jikinsu kuma ko da suka fito daga kotu ranar laraba in mutum ya kalli hotuna zai ga malam yana tafiya ne da sanda sannan kuma wuyansa akwai abin miƙar da wuya duk wayannan alamu ne na zahiri da ke nuna cewa lalle jagoranmu shugabar hamdazin zaki yana buƙatar kulawa ta musamman kuma ta gaggawa kuma alhamdulahi wannan shine abin da ya fi sha mana kai ya fi damun mu kuma ake ta ƙoƙarin ganin ya za a yi ya samu kyakkyawan kulawa ɗin ita ma malama an ma zo da ita a keken wato da ake turawa ne kuma tafiya yana mata wahala saboda haka tana buƙatar aiki kamar da likitoci suke cewa ma kusan za a sai an cire mata kokon gwiwa dinnan an sa wani su kaga kenan lalle maganar lafiyar su a ce da ya kamata ta dame mu su wa'annan mutanen bayan sun yi abin da suka yi Allah bai kawo wa'adin malam ya yi ba su suna ganin kuma ci gaba da tsarewa watakila a haka wa'adin zai zo amma dai abin da suka manta shine wato rayuwa da mutuwa suna hannun Allah ne a daka a fasa ba za su sa wa'adi ya zo alhali lokaci bai yi ba saboda haka muna da ya ci gaba da addu'a Allah ya karawa mal lafiya ya kuma ba mu hanyar da zai zama da kenan cewa ya samu kulawa ta musamman cikin gaggawa din to malam ibrahim daga bangaren harka islamiyya ko akwai wani shiri na bin kadan abubuwan da suka faru eh, musamman ma ganin cewa a halin yanzu kotu ta tabbatar da cewa shi shek ibrahim arziki da mai ɗakin nasa ba su aikata wani laifi ba kamar yadda a lokutan baya ma an sallami magoya ba harka islamiyya fiye da ɗari biyu waɗanda su ma kotu tabbatar da cewa ba su aikata wani laifi ba shin akwai wani shiri na bin kadan abubuwan da suka faru ko ta fuska shari'a ne ko kuma wasu hanyoyi na neman haƙƙi musamman ganin cewa an kashe mutane da dama an rusa wurare na taruka da gidan shi kan shishak ibrahim arziki da cibiyoyi na ilimi da sauransu eh, wani mataki ne ake ganin cewa za a yi dauka na bin kadin wanda lamari a nan gaba to dangane da abin da za a yi nan gaba wani al'amari ne wanda yana hannun shi jagoran mu shek ibrahim alzikzaki sai abin da suka shawarta shin za a ci gaba da bin kadin wasu al'amura lalle hakika akwai abubuwa lalle da aka yi mana kaga akwai batun kisan bayan allah yan uwa musulmi sama da dubu daya kuma aka je aka binne su a kabarurruka domin lalle akwai tabbacin cewa ba kabarin bai daya na mando ne kawai ba wannan na mando ne kawai gwamnati allah ya matsa ta ta faɗa wa duniya cewa eh, lalle ta binne yan uwanmu bakwai a ciki to akwai wasu kabarurrukan a wasu dazuzzukan a to kaga kenan da bukatan abu kadin su kan gaskiya sannan kuma ga batun lalata mana dukiyoyi da aka yi na malam ga kuma batun wato raunata jama'a da aka yi wasu har yanzu raunin nasu yaƙi ya warke wasu kuma alhamdulahi nasu raunin ya warke abubuwa dai ga sanan da yawa sannan su su malam din ma kansu ga an sa sun yi zaman shekara shida alhali ba su aikata laifin komi ba to wannan dai gaskiya kamar da na faɗa wasu abubuwa ne wanda shi malam zai yanke hukunci a kai mu ba za mu iya cewa ga abin da za a yi yanzu ba in dai ba su malam ne suka ba da hurumin a wannan nazariya din ba kuma in ka lura da yadda 'yan uwa suka saba a can baya ba mu cika bin kadin wayannan batutuwa din ba saboda mu muna ganin duk wayannan abubuwa din na wahalhalu da tsangoma da takura duk alamu ne akan tafarkin gaskiya kuma muna biɗan mu ne a wurin Allah ko da yake kuma duk da hakan hakan ba zai hana mu nemi mu ba amma dai sai abinda da malam ya zatar. To jama'a masu saurari da wannan ne muka kawo ƙarshen shirin namu na yau godiya ta musamman ga Malam Ibrahim Musa shugaban dandalin yada labarai na harkar Islamiyya a Najeriya wanda kasance tare da mu a cikin wannan shiri namu na yau wanda kuma da wannan shirin ne muka kawo ƙarshen jerin shirin da muka gabatar akan batun kawo ƙarshen shari'ar Sheikh Ibrahim Yakubu Azizzaki jagoran harkar Islamiyya a Najeriya. sai a saduwa ta gaba da Allah za a ji mu dauke da wani jigon kafin lokaci a madadin kowa da kwanaki mu ko fatan alheri a kasance cikin koshin lafiya daga nan hausa radio tehran To da kuma wannan ne muka kawo ƙarshen shirin shirye-shiryen namuna wannan lokacin kafin mai sallama ga wasu daga cikin labaran da aka riga aka ji. Kamfanin dillancin labaran Associated Press ya nakalto daga ɗaya daga cikin manyan kusoshin ƙungiyar taliban cewa ƙungiyar tana shirin shalanta kafa gwamnatin musulunci a ƙasar afghanistan a cikin rahoton da kamfanin dillancin labaran na associated press ya bayar ya sanar da cewa ɗaya daga cikin manyan jagororin ƙungiyar taliban ya tabbatarwa kamfanin dillancin labaran da cewa daga cikin fadar shugaban ƙasar afghanistan a birnin kabul za su shalanta kafa gwamnatin musulunci a ƙasar afghanistan rahoton ya ce jigon na kungiyar ta taliban ya bukaci a sake sunansa domin kowa ba a hukumance ne ya magana ba amma dai wannan shine abin da suke shirin aiwatarwa bayan kawar da gwamnatin kasar ta afghanistan a sa a jene dai mayakan kungiyar ta taliban suka shiga birnin kabul fadar mulkin kasar afghanistan da suka kwace iko da birnin baki daya tare da kafa tutocinsu a dukkanin sassan birnin maimakon tutar kasar ta afghanistan wani lamari dai ya faru ne ba tare da wani dauke ba daɗi tsakanin dakarun gwamnati da kuma na mayakan taliban ba inda jim kaɗan bayan shigar mayakan na taliban a birnin kabul shugaban ƙasar ashraf gani ya sanar da yin murabus kuma ya bar ƙasar zuwa birnin muscat na ƙasar oman ashraf gani ya ce ya yi murabus ne kuma ya bar ƙasar afghanistan domin kaucewa shiga cikin fada da kuma zubar da jini a tsakanin al'ummar afghanistan da ya ce matakin nasa shine maslaha ga kasar ma'aikatar harkokin wajen kasar rasha ta sanar da cewa gwamnatin kasar tana tuntubar sauran mambobi na kwamitin tsaron majalisar ɗinkin duniya domin gudanar da zaman gaggawa akan batun kasar afghanistan tashar rasha ta dai ta ba da rahoton cewa manzan musamman na shugaban kasar rasha akan harkokin kasar afghanistan zamir kablov ya sanar da cewa rasha tana kokarin ganin cewa kwamitin tsaron majalisar ɗinkin duniya ya gudanar da zaman gaggawa domin tattauna halin da ake ciki a kasar afghanistan ya ce yana da tabbacin cewa da wuya zaman zai iya sauya yanayin da ake ciki a kasar a halin yanzu domin kotun kafin wannan lokacin ne ya kamata a gudanar da irin wannan zama domin ɗaukar matakan da suka dace wajen tunkarar lamarin amma jami'in na rasha ya ce rasha za ta ci gaba da yin yakacin kokarinta domin ganin cewa yakin basasa bai barke a kasar afghanistan ba kuma a cewar sa dole ne kwamitin tsaron majalisar ɗinkin duniya ya tilastawa dukkanin ɓangarorin siyasar ƙasar afghanistan komawa kan teburin tattaunawa ta jama'a masu saurari kada a sha'afa labaran da suna zo muku ne daga hausa radio boh a birnin tehran ministan harkokin wajen kasar iran ya bayyana cewa abin da ke faruwa a kasar afghanistan a halin yanzu sakamako ne na abin da siyasar kasashen yammacin turai ta haifar a kasar a cikin wani bayani wanda ya wallafa a shafin sa na twitter minista harkokin wajen kasar iran muhammad jawad zarif ya yi ishara da cewa siyasar kasashen yammacin turai ce ta haifar da dukkanin abin da ke faruwa a kasar afghanistan to masu sauraron mu da kuma wani ne muka kawo karshen gaba ɗayan shirin namu na wannan lokaci a madadin kowa da kowa a nan radio hausa voh ni hassan barka da na kasance da ku ke cewa ku tarbe ni a cikin shirin na rana